Ali Amiru wani matashi ne ɗan ƙasar Nijar da ya zagaya ƙasashen Afirka ta yamma domin neman kyakkyawar rayuwa. Bayan shekaru yana yawace-yawace ya dawo gida inda ya rungumi aikin noman lambu. Ali Amiru ya ja hankulan matasa da su raba kansu da tafiya cin rani. aikin lambu nake yi domin na gano cewa rayuwa duka ga noma take shi yasa na rungumi wannan aiki na lambu ina da yan aiki da nake biya saboda mutum bai iya yin aiki shi kadai suna yi min aiki duk wata ina biyan su nasu haki yana fita ni kuma ina samun amfani muna shuka zogale aubergine shu poivron da sauransu eh? yanzu anan kuke samun ku sayar da kayan ko kuma sai kun kai su waɗansu ƙasashe ko wasu garuruwa waɗannan kayayyakin duka ake sayan su sai sai kamar su kankana muna fitar da ita waje saboda a cikin manyan birane ne ake amfani da ita sosai amma nan kadan kaɗan ake sayanta duk abin da ka shuka ka tsaya ka dage duk kudin da ka sa a ciki suna fitowa har ma ka samu riba yanzu wane kira kuke da ga 'yan ƙasa da suke tunanin su je wata kasa ya fi musu tsayawa a cikin kasarsu domin su nemi kuɗi kiran da nake wa matasa masu zuwa ƙasashen da saru da sauransu suna wahala ana kashe su kuma ba su samun komi ni ma na yi zuwa cirani amma na gano bai da amfani saboda lokaci kawai nake batawa na je cote d'ivoire na shiga ƙasar gine da liberia na je benin nigeria da kuma togo a takaice dai kai na yawata ban ga amfanin komi ciki ba abin da na fi min shine in dawo gida in yi aikin lambu ina kira ga waɗannan matasa su dawo su yi ma ƙasar su aiki su tsaya su nema cikin ƙasar su su sami amfani da albarka cikin iyalansu mu tsaya gida mu gina ƙasashen mu da kanmu mu huta domin duk abin da ka samu cikin ƙasar ka naka ne baka tarayyar shi da kowa ni wannan ni da marga